sun lankwasa yana aikin mikarwa sun warware yana aikin ɗinkewa sun karya yana aikin ɗaurawa suna ƙoƙarin kashewa a yanzu yana ƙoƙarin hanawa a adamawa da waziri aka san shi a arewa jagora ne a najeriya shugaba ne alhaji atiku abubakar dattijan matasan najeriya matasa suka fi yawa a Najeriya su suka fi fita zaɓe kuma su ɗin ne dai iyayen ɓata ƙasa ke sanyawa aikin bangar siyasa sai an taka bayan su ake haiwa kujeran shugabanci amma fiye da shurin masaki mantawa da su ake da zaman gidan gwamnati ta yi daɗi wannan shine Ahmed Adamu ɗaya ne daga cikin gaskiyan cewa Atiku na matasa ne a rundunar Atiku Abubakar matasa ne suka fi yawa su suke tsarawa yana gyarawa ajandoji biyar na atiku matasa suka tsara su nan ɗaya ne daga cikin zaman da atiku abubakar ya saba da matasa maza da mata na najeriya a irin wannan zama waziri ke kwashe ra'ayoyin matasan najeriya ƙasar tamu ce don haka da mu za a jagorance ta wannan shekara kamar yadda ya saba faɗa. farauta matasa daga fannoni daban-daban na rayuwa Dr. Ahmad Adamu ya tattaro kansu don ba da gudunmuwar dawowa da martabar kasar mu Najeriya. A zaman da matasan suka yi da waziri, an yi musayar ra'ayoyi, an haɗawa a tiku bukatun matasa. Matasa sun yi masa tambayoyin keke da keke a wurin, kuma ba tare da ya raba wa kowa tambayoyin ba. Atiku Abubakar ya amsa kowace cikin falsafar iya shugabanci. Atiku Manema kallon komi da kowa ku lallaba shafukan Dr. Ahmed Adamu na Facebook da Instagram da ma TikTok ku karu kuma ku bada naku gudunmuwa. A arewa maso yammacin Najeriya daga cikin matan da ke taka rawa mai amfani cikin siyasa a yanzu ita ce wannan Dr. Baraka Sani Bakanwa da jinin sarakai mace mai tsayuwar dakawa 'yan walawala kashi. daraktan yakin tura a tiku da kowa cikin bila a abuja mace mai karfin fada da cikawa a duk abin da ta sa a gaba gimbiya jika sarki mai abin mamaki Dr. ilimi ba na barka ce mace ta farko da ta yi kwamishinan gona a tarihin jihar kano ita ce mace ta farko da ta fi ɗalibai rizol mai kyau sadda ta gama jami'ar bayero a 1992 ita ce ta fara ƙirƙiro da rediyon manoma a najeriya sadda take kwamishina dr baraka ce ta farko da ta samar da mobile zoo a arewacin najeriya wannan matan ita ce ta jagoranci horar da matan kano sama da dubu ashirin da hudu kuma dai dr barakan ce dai ta shige gaba wajen koya wa mata aikin dogaro da kai a jihohi sha tara na arewacin najeriya dankali ana cinka waɗansu na ta kushe ka kainuwa da shan Allah yana masu sukanka. Fara da farin hali ga natsuwa ga iya aiki, kwarewa da cimma muradi, sauƙin kai da hulɗa da jama'a, jajircewa a cika aiki. Dakta Baraka mace mai ilimin inganta komai aka tsoma ta a ciki. Wannan karan ita ce daraktan ƙungiyoyin sa kai na yakin neman zaɓen mai girma a tiku abubakar wazirin adamawa. Da suwa kai cikin lema har ta haifu fififi. su suka yi mata riga suka goya pdp yanzu ta zama babba wasu yau suna karya Malam Waila Sanda na cikin 'yan gaba-gaba wajen taya Dr. Baraka Sani aikin sa wanka na biyan kuɗin sabulu, don kuwa Dr. Baraka na ta wasosan ƙungiyoyi suna komawa lemar da take ciki da Atiku Abubakari wazirin Adamawa. Yan kasar mu na yi kira ku bi Atiku ba bashi kar ku kyale damar ku dan arewa ba